بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب قال ابن القيم رحمة الله عليه yana faɗa mana a cikin littafinsa alwabilus sayyib min alkalimin tayyib bayan ya lissafa mana nau'ukan zikiri da ake da su shine sai ya ce fa hadihi khamsatu idan aka kirga za a ga nau'uka guda biyar na zikiri in sana'i zikiru asma'illahi ta'ala wa sifatihi alaihi bihi ma watan zihu wa taqdisu huwa amma la bihi aka ci ya kasi gida nawa gida biyu in sana'i sannan kuma al-akhbaru an rabbil alamin ko sannan sai nau'i na biyu shi kuma shine zikru wa amrihi wa nahyihi shi ma aka ci ya kasu gida biyu ko zikru wa amrihi wa nahyihi ikhbaran sai kuma zikruhu inda amrihi wa nahyihi hudu kenan ko to sai kuma na biyar shi kuma shine me zikru ala'ihi wa in'amihi wa ihsanihi wa ayadihi wa mawaqi'i fadlihi nawa kenan guda biyar waɗannan su ne nau'ukan zikiri da ake da su na farko ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafiya kyau da siffofinsa mafiya ɗaukaka sun kasu gida biyu ko ambace shi da siffofin nan da sunaye a matsayin babin insha'i ake yi insha'i ne ana neman Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya yabi kansa ko kuma kabari labari ake badawa bi kenan su bi kenan sai kuma na uku shi kuma shine zikri wa amrihi wa nahyihi wa'azi kenan karantar da mutane al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar zikiri ne sannan kuma sai zikruhu inda amrihi a tuno da Allah kai idan an maka wa'azi ka tuna da Allah kun ga hudu kenan sai kuma na biyar zikru ala'ihi wa in'amihi wa ومواقع فضله وأياديه على خلقه ambatan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabawansa, wannan yana ciki. To shi ne sai ce, fahadihi hamsatu anwa'in waɗannan mun ƙirga su zamu mu ga nau'uka guda biyar, wahiyar ta kunu bil qalbi wal lisani Duka waɗannan zikiroran guda biyar za su iya kasancewa bil qalbi wal lisani da zuci da baki. mutum ya yi da zuci kuma ya yi da baki wa zalika zikir wannan shine zikirin da yafi kowanne ambatan Allah subhanahu wata'ala a zuci da kuma baki a harshe wannan ba zikirin da ya kai shi ka ambaci Allah a zuci kuma ka ambace shi da baki shine zikirin da yafi kowanne daraja a cikin fabiyar dinnan nan ake magana ambatan Allah a zuci da ambatan shi a baki to babu zikirin da ya fi shi daraja wa bil qalbi wahdahu taratan sannan zai iya yiwa kuma da zuci kai mutum yake tuna Allah shine mataki na biyu wa hiya darajatu thaniyatu wannan shine mataki na biyu wa bil lisani wahdahu taratan wani zubin kuma zai kasance mutum zai ambaci Allah ne kawai da baki wa hiya darajatu salisatu wannan shine mataki na uku kun ga yadda suke matakin farko shine ambatan Allah subhanahu wata'ala da zuci da harshe wannan shine abdalul zikir me biye masa shine zikruhu bil qalbi a ambaci Allah subhanahu wata'ala da zuci kawai harshe bai furta ba mataki na uku wanda shine yafi ƙasa shine zikruhu bil lisani dun al a ambaci Allah subhanahu wata'ala da baki amma banda zuci fa afdalu zikri zikirin da yafi kowanne ma tawata alaihi alqalbu wal lisanu shine wanda zuciya da harshe suka zama sun tafi a kansa suka rikai zuciya na tunawa harshe na tunawa irin wannan ne za ka kana yin sa baka bukatar kirga zuciyar tana tuna Allah harshen kuma yana ambatawa wa inna ma kana zikrul qalbi wahdahu afdala min zikirin lisani wahdahu to dalilin da yasa kuma aka ce in ba iya hada su da zuci da harshe ba na zuciya fi na harshe kawai saboda me li'anna zikrul qalbi yusmiru al ma'rifata domin ambatan Allah a zuci yana haifar da yana gadar da mutum ya gane waye Allah mutum ya zauna a zuciya shi yana tuna Allah shi ne yake hana mutum ya saba ma Allah don ya gane waye Allah shi kaɗai ba mai ganin sa amma ba zai saba ma Allah ba saboda yana tuna Allah a zuciyarsa wa yuhayyidul mahabbata sannan yana tayar da kumaji na soyayya a zuci tuna Allah tuna Allah a zuciya duk wanda kake son shi kana tuno shi a zuciya to wannan tunowar tana ƙara soyayya a cikin zuciya tuna masoyi na sa soyayyar mutum ta soyayyar masoyi ta ƙaru wa min ajabin anni ahinnu ilayhimu wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i wa tatlubuhum aini wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum bayna adlu'i wani yana faɗi wani yana faɗi ya ce wa min ajabin anni ahimnu ilayhimu ya ce masoya ne abun ban mamaki ina begen an gansu wa as'alu anhum man laqitu wa hum ma'i ga su tare da ni amma duk wanda na gani sai ce ina wani to in soyayya Allah ta tabbata a cikin zuciyar mutum da ka gamu da dan uwanka wane ya matsayin Allah a zuciyarka tuno Allah za ku riƙe wa tatlubuhu ma'aini wa hum fi sawadiha ido na na neman su amma fa su, yana kallon su wa yashtaquhum qalbi wa hum bayna adlu'i sannan zuciyata kuma tana ta gansu alhali suna nan a kankanin kankawar zuna zuciyar kenan suna cikin zuciyata amma kuma ina neman su to soyayya ta kai ƙarshe ke to kare ne wannan ya zama kullum tuno masoyinka kake yake wannan tuno wannan a zuci hmm? ka gani ko ajidul malamata fi hawaka labizatan hubban li zikrika falyalumni luwamu ni an zarge ni ma kan ambatanka saboda tuna ka da nake yi to ni daɗi nake yi. hubban li zikrika saboda san an ambace ka falyalumni luwamu duk wanda za su zarge ni su je su ta zarge na ashbahta a'da'i fa sirtu uhibbahu in kana hazzi minka hazzi minhum ta ai ma na taba ma makiyana ma a duniya kawai sai na kai kama da su idan kai kama da su sai na ji ina son su kun yi kama a fuska da makiyana to su ma sun zama masoyana saboda kama kage zik tunawar zuci kenan to Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi cancanta a masa irin wannan soyayya da za ta haifar da tuna shi ko da yaushe ba za a manta da shi ba wa yusiwul haya'a sannan kuma irin wannan zikirin na zuci shi ke tayar da kunya ka zama kana jin kunyar Allah ba za ka aikata abin da zai zama abin alawadarai ba ne wa yab'athu 'ala al-makhafati sannan kuma irin wannan zikirin na zuci shi yake kaiwa zuwa ga tsoron Allah wa yad'u ila al-muraqabati sannan kuma shi yake kiran mutum ya zama yana muraqaba wato yana tsara dokokin Allah wa yazau 'an at fi ta'ati sannan kuma yana hana yana kama mutum an taqsiri har ya zama bai gaza ba fi ta'ati a wajen yi ma Allah biyayya kullum kana tuna Allah kaga ai ba yadda za ka yi kamanta da shi domin dama daga cikin sharaɗin soyayya akwai mai akwai ɗa'a. akwai ɗa'a? to wannan tuna Allah da za ka yi yana haifar da ɗa'a ba za ka ga ka gaza ba in ibada kake ba za ka ji ka gaji da ibadar ba saboda kana ji a zuciyarka kana tare da wanda kake bauta ma wani والتحاول في المعاصي sannan kuma irin wannan ambatan na zuciya na Allah yana hana mutum ya kasance yana sakaci da sabo mutum ba zai zama sabo ya masa sauki ba ko da ya saba zai rika jin bakin ciki a zuciyarsa har sai ya tuba wasayyi'ati da kuma munanan ayyuka mutum ba zai rika sakaci da su ba duk wannan daga cikin me yana cin fawaidu dhikril qalb ko ma suhu zikirul kalbi abinda zikirin zuci ke haifan ma mai shi shi yasa aka ce ya fi me yafi zikirin harshe wa zikirul lisani wahdahu amma kawai ambatan Allah a baki la yujibu shay'an min hadhihi al-athar baya haifar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kana iya samun mutum yana zikirin ba da baki amma kuma zuciyar shi bata san me yake faɗi ba zuciyar shi bata san me yake faɗi ba wa in asara shay'an minha ko da ya gadar da wani abu daga cikin waɗannan fa samaratuhu dha'ifatun to abinda zai gadar din mai rauni kawai zikirin baki yasa ba ma ya cikin zikirin mutanen Allah kawai zikiri a baki shi kenan amma zuciya ba komai a'a zikirin da ake so mutum ya shi ne zuciyarsa tana tuna wanda yake ambatawan sannan harshen shi na ambatawa idan harshe bai ambatawa to zuciyar ta zama ita take tunawa ita kadai tana aiki kun ga wannan shi yasa malamai suka ce wannan mas'ala ce fiqhiyya malamai suka ce duk karatun sallar da za ka yi to wajibi ne ko a sirce ne harshen ka ya rika motsi wannan ita ce fatawar shekul islam ibn rahmatullahi alaihi in mutum yana karatun sallah ko wani zikiri a asirce aka ce a yi amma me ya asirce bakin shi ya rika motsi saboda shi ma me harshen ya rika aiki sannan zuciya ita ce aka fi son ta yi aiki. karatun ƙur'ani da mutum yake asirce zuciyarsa ke yi amma kuma harshen sa ya rika motsi yayi motsi ba tare da ya fitar da sauti ba shine sirri mun gane wannan matsala ce ta fikihu al thani mun gane waɗannan matakan guda uku zikirin da yafi shine zikrul qalbi wal lisan me biye masa ad-darajatu thaniya zikrul qalbi duna lisan me biye musu na ƙarshe kuma na uku shine zikrul lisani duna al-qalb zikirin harshe amma banda na baki zikirin harshe banda na zuci az-zikru afdalu min to nan malam ibn qayyim zai kama wata mas'ala fasali na biyu shine azzikru afdalu min ad-du'a'i kuma a karkashin sa zamu samu al-fa'idatu as-sabi'atu was-sab'un fa'ida ta 77 cewa zikir ya fi addu'a nan malam ibn qayyim yana sai bambata mana tsakanin mujarradin roƙon Allah da kuma ambatan Allah ta hanyar yabansa da ambatan sunayensa da siffofinsa maɗaukaka ko kuma yin umarni da abin da ya ce a yi ko hani game da abin da ya hana a hannu ko kuma ya kasance an hannun a lokacin da ya hana ko tuno ni'imominsa cewa duka waɗannan sun fi addu'a shi ne a zikiru abdullu min addu'a'i zikiri ya fi addu'a A azzikiru sana'un alallahi Allah azza wa jalla ai zikiri yaban Allah ne mabuwayi da ɗaukaka bi jamili awsafihi da kyawawan sifofinsa wa ala'ihi da kuma ni'imominsa wa asma'ihi da kuma sunayensa mun ji zikir az-zikru sana'un 'ala Allah bi jamili awsafihi wa ala'ihi wa asma'ihi mun ji zikir wannan shine zikir wa du'a su'alul 'abdi hajatahu shi kuma ita kuma addu'a abinda ake nufi da addu'a a nan ita ce bawa ya roƙi Allah bukatunsa cewa da za ka yi Allah yi min kaza fa aina haza min haza ya za ka yi ka ce wannan zai kamo wancan wato azziki wa abdul min addu'a kenan idan kun tuno malam ibn qayyim a wasu rubuce-rubucensa musamman bada'iul fawaid waɗannan da addu'a'u da azzikir ɗin su ne ya kasa su gida biyu yake cewa du'a'u mas'ala da du'a'u ibada ku kalla da kyau tarifin da ya mana na azzikir shine du'a'u ibada ka roƙi Allah amma ba roƙo kake ya baka ba kana yabansa ne da siffofinsa maɗaukaka da sunayensa waɗanda suke masu girma mafiya kyau kana faɗin ni'imomin da ya maka amma addu'a du'a'u mas'ala ita ce ka roki Allah madaukakin sarki ka ce Allah yi min kaza Allah yi min kaza Allah yi min kaza to wannan sai ya kira zikiri da wannan du'a'u ibada din sai ya kira ta da me azzikir ita kuma du'a'u mas'ala sai ya batta a matsayin addu'a ina jin kun gane na'am ولهذا جاء في الحديث shi ya sa ma ya zo a cin hadisi duk da hadisin bai inganta ba ya ambace shi a baya man shagalahu dikiri an mas'alati duk wanda dikiri na ya shagaltar da shi bai roƙe ni komai ba akwai riwaya ta zo da man shagalahu alqur'anu wa zikiri riwaya al-imam tirmidhi a cikin sunan ɗinsa wanda karatun Alƙur'ani da zikiri na suka shagaltar da shi an mas'alati ya zama bai roƙe ni komai ba a ataituhu abdala ma uudi as-sa'ilina zan bashi abin da yafi abin da masu roƙo suka roƙe ni wannan hadisi ne ifi la sahu. wasu ma malamai sun ce mun kare ni mun gane hadisi ne da bai inganta ba in ba kuma ta ba ya faɗin mana shi a can baya mun karanta shi a baya hadisi ne ifi so daga babu hujja a cikinsa amma zai ta mana hujja ta gaba ga kuma waccan hujjar da ya faɗa mana ta farko cewa ai daga tarifin zikiri da kuma tarifin addu'a za ka gane fifikon da ke tsakaninsu sannan zai kama mana wata hujja ta biyu ita ce an hana musulmi zai yi addu'a kawai ya daga hannu Allah ban kaza Allah ban kaza a'a sai ya kama kafa da zikiri kun ga ashe zikiri ya fi me ya fi addu'a wannan ma hujja ce amma wannan hadisin babu hujja a cikinsa tunda isnadin sa bai inganta ba wallahu alam so da haka zamu ji wannan hujjar ta biyu da zai kafa mana insha Allah ta'ala a karatun gaba wallahu alam